Hausawa Top TV tashar al'umma. Wata sabuwa zanga-zanga ta ɓarke a birnin tarayyar Abuja a kan wato ƙarancin naira na canjin kuɗi da aka yi. Masu saurare ku biyo mu domin jin cikakken rahoton da muke tafa da shi daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kan yadda wannan zanga-zanga ta birkice saboda wato wannan canjin kuɗi. inda talakawa suke cikin wani mawuyacin hali duk da dai a Abujan ma ba a ce akwai talakawa ba amma dai su ma suna cikin matsin lamba duba da irin yanayin karancin kudaden babu sababbi babu kuma tsofaffin masu zanga-zangar dai sun zagaye babban bankin tarayyar nan na cbn inda suke ikirari zuwa cewar hukuncin nan da kotun koli na dakatar da wa'adin kuɗi da cbn ya yi inda suke cewa hakan bai masu daɗi ba, inda suke nuna cewa gwamnan CBN ɗin ya yi watsi da wancan batu da wato kotun kolin ta yi. Ga cikakken rahoton. Bayan hukunci da kotun koli ta zartar akan dakatar da CBN da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan wa'adin kuɗi, masu zanga-zangar sun fito suna bayyana adawarsu ga wancan hukunci da kotun ta yi akan wa'adin kuɗin, inda suka nuna cewa Wannan wato zartar da ƙarin amfani da wato tsofaffin kuɗi ba masalaha ba ce ga 'yan Najeriya. Ala ayyi halin dai a halin da ake ciki a Najeriya, talakawa na cikin matsin lamba duba da irin yadda wato yanayin canjin kuɗi ya zo da wato wani lamari na ƙaƙanikayi. Babu sababbin kuɗin babu kuma tsofaffin da aka canza. Wannan ce ta jefa mutane cikin wani hali na ƙaƙanikayi, duba da irin yadda kowanne ɗan adam yana da buƙatu a cikin zuciyarsa da zai aiwatar a rayuwarsa ta yau da kullum, amma kuma ga shi babu kuɗin da zai aiwatar. Wannan ne yake ƙara dagula tunanin al'umma yakan sa su cikin damuwa. A halin da ake ciki zanga-zanga ce ta ɓarke a birnin tarayyar Abuja. kan hukuncin Kotun Koli na hana dakatar da sauyin kuɗi. A ranar Laraba ta jiya ne dai aka gudanar da zanga-zangar lumana a babban birnin tarayyar Abuja kan hukuncin Kotun Koli na dakatar da CBN kan sa na daina amfani da tsofaffin takardun kuɗi na Naira 200,500 da kuma 1,000. Masu zanga-zangar da suka isa hedikwatar CBN suka mamaye hedikwatar wato ofishin Babban Lauyan Gwamnati kuma Ministan Shari'a sun nemi bankin wato karya goyi bayan hukuncin kotun. A wasu rubuce-rubuce da suka yi a zanga-zangar lumanar, sun gargaɗi alƙalin alƙalai na ƙasa, mai shari'a Ariola ya gujewa wato mayar da kotun fagen rusa mulkin dimokuraɗiyya, sun kuma zarge shi da yi wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Sanata Bola Ahmed Tinubu aiki da kuma 'yan aware ɗin gwamnonin PDP guda biyar. Babu shakka dai wannan lamari na batun canjin kuɗi yana ƙara tashar da ƙura biyo bayan irin lamarurukan da suke faruwa a cikinsa yayin da wasu ɓangaren suke ganin cewa wannan ƙarin wa'adi babu shakka ba shi da wani amfani. domin talakawa da su ci gaba da zama ne a cikin wahala domin da ba a yi ma ƙarin ba da tuna an zo an wuce wahalar da ake ciki su kuma waɗanda ake gani suna da cewa a zartar da wannan hukunci na cewar kada a daina amfani da tsofaffin kuɗi ana hango cewa suna so za su yi amfani da tsofaffin kuɗin ne wajen wato yin harka ta zaɓe domin kaɗa ƙuri'a dole sai an samu kuɗaɗen da za a ringa bawa talakawa a yaudare su a canye zuciyarsu domin su zaɓi duk wanda ake so su zaɓa ta hanyar ba su kuɗi. Talakawa suna amfani da wannan hanya wato wajen idan zaɓe ya zo su ringa sai da ƙuri'unsu ga 'yan siyasa. Wanda wannan sauyin kuɗi ya zai dakile wannan harka wato ta bawa talaka kuɗi domin ya zaɓe ko da mutum bai cancanta bai zaɓe shi saboda yana ganin za a ba shi wata ‘yar dubu ɗaya, dubu biyu. Kuma wannan shi yake ƙara mai da talaka koma baya a ƙasar nan, yake ƙara jefa shi cikin wahala. Muddin talaka ba zai zauna ya zaɓi wanda ya dace ba, dole zai zauna a cikin wahala. Zanga-zangar dai da ta faru a birnin tarayya Abuja kamar yadda muka ambata muku, zanga-zangar lumana ce wadda wato mabiya suka yi ta wanda suke nuni da cewa kotun koli wannan magana da ta faɗa. gwamnan CBN kada ya yi la'akari da ita, su sun fi wannan hukunci da aka zartar na wa'adi a daina amfani da kuɗin a daina amfani da shi. To masu saurare kun ji dai irin yadda al'amura suke ƙara wato bayyana a dangane da batun canjin kuɗi wanda babu shakka al'amuran ba a taɓa tunanin za su yi tsanani kamar haka ba. An zaci dai tunda wato ɗan gyaran kuɗin aka yi ba za a samu wannan ƙalubale kamar haka ba. Sai dai Dama an ce shi targaɗe idan za a gyara shi to fa dole sai an sha wuya. A halin yanzu dai wato kuna ci gaba da sauraron labarurruka da suke zuwa akan batun canjin kuɗi. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mai kama ku, labarai da dumudumin su akan al'amuran yau da kullun da suke faruwa a cikin Najeriya da ma sauran ƙasashe na ƙetare da kuma makusantan Najeriya. To masu saurare me za ku ci dangane da wannan lamari mun gode.